أشهد أن محمد الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله فحمدا للإله بإثر حمد على فضل تكاثر في الزياد وشكرا دائما في كل وقت نروم ثوابه يوم التنادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تزكي الأعمار بركة وإشراقا وأشهد أن نبينا وسيدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله حثنا على اغتنام الأوقات ابتدارا واستباقا صلى الله وسلم وبارك عليه حبانا من يسر الشريعة ينبوعا دفاقا وعلى آله الطيبين الطاهرين البالغين من الطهر سنا طبق الآفاق وصحبه الميامين الأولى جرى بهم النبل سلسبيلا رقراقا والتابعين ومن تبعهم بإحسان رغبة في الجنان واشتياقا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله خير ما يوصى به تقوى الله عز وجل فاتقوه في السفر والانتجاع والظعن والارتباع ألا إن تقواه سبحانه خير الزاد وأعظم المتاع وتزودوا فإن خير الزاد التقوى رأيت المجد في التقوى جليا وفيها العز في دار النشور فنعم الزاد تقوى الله زادا ونعم الزخر في اليوم العصير معاشر المؤمنين في تتابع الفصول والمواسم وتعاقب الأيام والليالي الحواسم عبرة وادكار ولا بد لأهل الحجة من وقفات للعبرة ومراجعة الذات والتفكر فيما هو آت فكم من خطوات قطعت وأوقات صرفت والإحساس بمضيها قليل والتذكر والاعتبار بمرورها ضئيل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورها ألا فليكن منكم بحسبان يا رعاكم الله أن الزمان أنفاس لا تعود فمن غفل عنه تكرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته فإذا علم علم حقيقة ما أضاع طلب الرجعة فحيل بينه وبين الارتجاع عباد الله وفي هذا الأوان الذي قد لبست فيه السماء جلبابها وباحت الريح بأسرارها وأخذ البرد يجشمنا بلواحظه ويقرصنا بأنامله وألقى الشتاء على البعض كالكلة مما يحمل على الادكار ويبعث على الاعتبار ويذكر بزمهرير النار ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون وأشد ما تجدون من الزمهرير قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كل برد أهلك شيئا فهو في من نفس جهنم وكل حر وكل حر أهلك شيئا فهو من نفس جهنم قال ابن رجب رحمه الله كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة ودليل عليه فشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم وهو من سمومها وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من من من زمهريرها وفي هذا الفصل أحكام وحكم سندري بدرنا في ذكر بعضها بحول الله ومشيئته في الخطبة التالية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 yau 23 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1441 ashirin daidai ga watan 12 shekara ta 2019 ta yi tsokaci da nuni zuwa ga hikimomi da darussa da wasu hukunce-hukuncen shari'ar musulunci akan yanayin da muke shiga na gabatowar sun yi hunturu ya ku bayan Allah akwai hikimomi da yawa ga al'amuran ubangiji akwai hikima a cikin sauyawar yanayi akwai lokacin rani akwai na damina akwai lokacin ɗari akwai lokacin zafi yadda ake haihuwar ɗan adam ya girma ya tsufa ya mutu haka a duk shekara ake haihuwar yanayi da haka muna iya lura wannan yanayi ne kamar na sharan daji Allah maɗaukakin sarki zai samar da wani yanayi wanda sanyi zai gami ƙasa ya ɗumama ƙarƙashinta domin a yi shirin abin da zai fito idan damina ta yi idan kuma daminan nan ta zo to shi ne babban lokacin da mutane za su ci gajiyar abin da suka noma sannan kaka ta zo a cire sannan daga baya a zo ga lokacin zafi zafi ya tsananta shi ma sanyi ya tsananta a cikin wannan akwai hikimomi da dama na ubangiji akwai kuma wa'azi da fadakarwa. domin kamar yadda zuwa hadisin sai da abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wuta ta yi koke zuwa ga Allah ta ce ya ubangiji akala ba'dhi ba'd saboda masifar zafi sashin wasu bangarori na suna ta wani bangare sai ubangiji ya ba ta izinin tainun numfashi guda biyu ta sheda sau biyu manzo Allah yake to wannan shedan ta farko ita ce mafi tsananin zafin da kuke ji lokacin zafi sannan shedan ta biyu ita ce lokacin tsananin sanyin da kuke ji wanda yake nuna maka dan adam mutum ne mai rauni halitta Allah ce mai tsananin rauni sanyi da zafi ko ne na iyalaka shi don haka a lahira ma yadda Allah yake azaba da zafi haka yake azaba da sanyi to ko a nan duniya lokacin da zafi ya tsananta yakan cutata ma wasu haka lokacin da sun lokacin tsananta lokaci cuta ta ma wasu da aka abin balum ne Allah na ƙara shi yana rage shi kamar yadda tun rayuwar mu haka ciki shi yasa Allah tabaraka ta'ala ce kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wurin Allah da gwargwadon bukata yake a wani darasi a baya a cikin kwanukan nan ne magana hikimar halittar gaban dan adam wannan ganin naka idanunka balum gare shi in aka kara shi za ka ga abin da zai tayar maka hankali domin a ruwan da za ka sha ma sai ka ga ƙwayoyin cutar da za su hana maka shan ruwan a ji da muke yi volume ne Allah ya rage shi yanzu dukkan munan masallaci maganar liman ɗaya muke ji to inda za a ƙara volume ya zan har ta kasuwa kana ji ba kana ji ƙarar janaretoci ƙila sai a kai ma kana jin ƙarar mutanen da ke cikin kabari ana azabta su rayuwa za ta yi daɗi wa kullu shayin indahu bi miqdar to saboda haka yanayin sanyin ma da ake sauko mana ana sauko mana shi daidai gurgudun yadda muke iya ɗauka. idan yayi tsanani kuma sai Allah ta'ala ya taimake mu da wasu hanyoyi na sassauta mu babu wani zamani da Allah tabaraka ta'ala ya yarwanta hanyoyin sauke sanyi kamar yanayin da muke cikin su na farko dai ga yawaita sutura annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin tana kowa na da tufa biyu ne ai da yawa tufa guda guda yau da saurayi da dattijo da tsoho ba wai sifa guda kowa gurgudu Allah ya yalwata akwai su bargo akwai ababen shimfiɗawa akwai na tufata sannan akwai alatu na zamani na dumama daki da dumama ruwa su kansu amma tare da haka muna sakaci da ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar a irin wannan lokaci ne sanyi dangane da matsalar alwala dangane da matsalar wanka annabi sallallahu alaihi wasallam ta wailul lil aqabi minan nar wasu dugadugai sai sun sha wuta saboda ba su isar da ruwa ga kafafunsu saboda sanyi amma kai ayo Allah ya hore maka ga su hita ga gaskuka ga risho ga hanyoyin zamani na amfani da charcoal gawayi hanyoyi daban-daban ni'imomin Allah masu tarin yawa mu gode masu mu gode ma Allah don mu kota masa idan dare yayi a irin wannan lokaci wani kan so ya kusanci iyalinsa amma kuma yana jin tsoro wankan jaraba to kai kokari ka tanadi ruwan zafi kafin jaraba ta kama ka idan ruwan zafi sun gagara to ka sauƙaƙa ba kanka sai bayan ba. idan Allah ya kaddari janaba ta riga ta kama ka kuma sanyin ya tsananta kuma ran sanyi yana ruwan yana cuta maka to anan kuma Allah tabaraka ta kawo wani sauki shine kai taimama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da waɗanda suka je suka yi tafiya kamar amr ibn al-as a yakin zatu salasi yace mun je muka yi janaba lokaci mai tsananin mai tsananin sanyi yace ni nayi janaba ni ne jagora naga ce idan nayi wanka da ruwan da zai halaka ni yace sai nayi taimama na jagoranci mutane sallah da muka dawo na kawo karar kaina wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ka ji abin da ya faru manzo Allah ce yanzu ka ja mutane sallah da janaba aure yace wallahi manzo Allah gudun ne in halaka kaina yace sai manzo Allah ya bushe da dariya wato daman da ya halarta yayi abin da ya yi a irin wannan lokaci yana da kyau a yi ta faɗakarwa dangane da hatsarin su kuka, da wutar abin mai itace murhu ta murhu da su ketil da muke sawa abin nan ga wutan nefa saboda yawaita gobara to kula da sabayin wannan marika kulawa da kawunan daga cikin hukunci hukuncen wannan yanayi akwai kula da lokutan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sanyi ya yi umarni a gaggauta azza a lokacin zafi ya yi umarni a jinkirta ta gaggauta ta irin wannan yanayi suna ne jinkirta ta a wancan yanayi shi ma suna ne ko nemi shi a lokacinsa to ba nan suke suke takar ba sallar isha'i da sallar asuba da yawan mutane daɗin bargo yakan ana su tashi su je sallar asuba wanda ya rasa sallar asuba ko ya rasa sallar la'asa to babu shakka ya hasarar da da ya ganta zai gwamnati a ce ya hasarar duk iyalansa dukiyarsa akan wannan hasarar Allah ya kiyaye mu to don haka mu kula da fita sallah a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yana ta ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat jama'a kuna su in faɗa muku abinda ke goge zunubai abinda ke daga darajoji waye baya son wannan sabai suka ce haka ne manzo Allah muna so a faɗa mana su ce isbagul wudu'i ala al-makari وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط وزال لك أبنك يقول الزنوبي يدك درجوجي شيني كي ruwan alwala inda ba a a irin yanayin yanzu da matsatsun hannayenmu rigunan hannayenmu masu klik ba mu sun mu ɗaga mu kai can sai ana matso-matso da wurin alwala to shari'a ta yi umarni a kai makura ga alwala kamar yadda muka karanta ɗazu wailun lil aqabi amma shari'a ta yadda ka tanadi wani hankaci ko tawul wanda in kai alwala za ka goge jikinka don ka sassauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana da tsalle wanda yake goge jikinsa idan ya alwala daga cikin hukunci hukunci wannan lokaci akwai taimama da afwan akwai almasu ala kuffaini wajen rabai shafa akan kuffi a wannan yanayi na sanyi da muke ciki akwai hukuncin da shari'a ta yi tanadi alhassan al yana cewa na ruwai na haɗu da sahabi saba'in dukkan sun tabbata min da hukuncin almasu ala kuffi shafa akan kuffi wurin alwala da sau da aka sai zama ijma'i na ahlus ya zama cikin masailul i'tiqad matsalolin aƙida, idan ka ɗauko al-aqidatu tahawiyya in ka ɗauko al-aqidatu safariniyya in ka samu eh, abin da aqidatu ahli sunna wal jamaa na lalaka'i in ka samu sharh suna na ibnu abi asim ko sharh suna na barbahas duk littafan aƙida, wanda ke cewa as-sunna littafan aqida kenan to za ka isku sun kawo matsalar shafa a kan kufi sai ka ce to ne alaƙan aƙida da shafa a kan kufi saboda yan bidi'a sun buga kai ga ƙasa sun ce haram ne ba a yi yan shi'a sun ce ba a shafa a kan kufi ko duk wanda ya shafa a kan kufi ba ya da alwala ana sunan suka ce ƙaryar ku shafa a kan kufi ta tabbata daga ƙur'ani ta tabbata a sunan saboda Allah Ta tabaraka ta'ala kamar yadda ya ce wa arjulakum alal ka'abai ilal ka'abain a wata ƙira'a mutawatira yake ce wa arjulikum sauraka shafa a kai kafa lokacin da ke tsaye da kufi wanki kafa lokacin da ba ta tsaye da kufi malaman malikiya sun tsananta matuka sun kawo sharuɗa ɗaya bayan ɗaya har wajen guda goma a kan huffi sai huffi ya cika waɗannan sharuɗan sannan a yi shafa a kansa wannan tsananin na malaman malikiya sauran malaman mazamuri sun tura shi da hujjoji masu ƙarfi in kana son sanin cikakken argument tattaunawa ka wannan matsala ka duba sharhin da muka yi na iziya asali shafa aka kufi rasusa ce sauƙi ne aka kawo to in ka kawo dokokin da cikin mutum dubu mutum uku ɗaya za su iya yi ka kawo sauki ko ka kawo tsanani ka karanta sannan a zamanin sahabbai ana shafa a kan kufin nan duk sharuɗan da suka ba faɗa ƙa'irin su babu su saboda haka sharuɗan da suka tabbata na farko kufi na na fata ne ko na auduga ne ko na kyalle ne da farko dai ya rufe kafafun inda ake alwala ma'ana zuwa idon na biyu ya zan mai tsarki kare zai na ganin ba na uku ya zan kasa shi da cikakken tsarki me ma nan kasa shi da cikakken tsarki bayan isha'i kayi wankan ka na shiga barci ko kuma ka gama hidimomin ka na gida kayi wankan janaba sannan sai ka ɗauko sak ɗinka ka sa ga kafafunka da alwalarka cikakka to in Allah ya tashe mu da asuba abinda za ka yi shi shine ka je ka yi alwala ga fanku ko ga buta sai ka shafa saman wannan kufi maimakon sai ka cire kawon ki kafafu kun ga wani sauki ne ga wannan sanyi da muke cikin sa ga ko ne shirin da su kuma malika suka soke shi amma kuma ya tabbata a sunna shine sa mu shafa akan kufi lokaci mazaunin gida awa 24 matafi awa 72 daga lokacin da ka fara shi misali jiya da dare ka sa sanya safa bayan kayi alwala yau da asuba kai shafa yanzu ba za ka fito juma'a kai shafa in kuma kayi wankan juma'a kaga wannan ya warware to mu kaddara kayi shafa bayan asuba to sai gobe da asuba ne ya waje baka cire hofi in ba janaba ta kama ka ba ko haila ga mace amma mace ta kwana uku ne awa saba'in ya shafa juma'a da asabar da lahi awa saba'in da biyu kana shafa ka kufi ba cire ba matuƙar ba ba ta kama ka to wannan sharaɗi shi lazumi ne domin ya tabbata ingantattun hadisai kamar da muka yi bayani can a cikin shirin iliya ya ku bayan allah magabata suka yi farin ciki da shigowar irin wannan yanayi da muke ciki yanayin sanyi saboda darensa yana da tsawo sai a ta kiyamun layi ranarsa tana da gajarci sai ta azumi sai da umar yakan aika sakila a garuruwa idan tsari ya kama yakan ce jama'a ku tanadi barguna ku tanadi gwado ku yi shiri na musamman saboda lokacin tsari ya zo yakan zo cikin sauri yakan daɗe mai wuce ba don haka a hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murna da wannan lokacin haka har kamar hadisi abu sa'id da khudri yana cewa ash-shita'u rabi'ul mu'min lokacin dari shine kakar mu'min ta ibada saboda azumi bai da wahala azumin da guda ɗayansa yana nisan da kai daga na tafiyar shekara saba'in za ka yi shi a yan awanni kalilan sannan kuma a yanayi da ba wahala ba kishirwa kuma dare ya yi ya yi tsawo kaga za a yi magariba tun shida da mintuna daga nan kafin a ce maka sha biyun dare mu ce isha'i bakwai da rabi misali zuwa takwas ka shiga gida kai bacci har zuwa karfe ɗayan dare baccin awa biyar kai tafi har karfe biyu baccin awa shida kai tafi har karfe uku baccin awa bakwai har yanzu kana da lafiyayyun awa biyu da za ka yi kyamun laifi kaddara ma baccin awa takwas za yi har yanzu dai kana da awa ɗaya ta kiyamun laifi sannan kai yi shafa'i da wutiri ka fita masallaci ka jira zuwan liman rabi'ul nur lokaci ne na ibada a hadisin anas da jabir annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aqwa fi shita'i al-ghanimatu al-barida ganima ce cikin ruwan sanyi yin azumi a wannan yanayi saboda da azuminka da azumin wancan da ya zafi lokacin tsananin zafi to abubuwa ne da ake fatar su kai mutum cikin aljanna ya koyan wa musulmi a irin wannan yanayi yana da kyau mu rika tunawa cewa muna da ƴan uwa a tare da mu a cikin mu a kusa da mu a makautan mu waɗanda wannan sanyin da aka shiga mabukata ne ƴaƴansu suna kira makaranta ba su da rigunan sai da za su samu ba su da safa da za su samu wasu su sukan kwanta da daddare matsugunin da suke cikin sama yana cike da sanyi ba su da barbar da za su rufa da shi don haka mu bibi makautan mu mu bibi na kusa da mu ku gudun hijira a wuraren da suke kuma akwai su har yanzu a cikin jihar Sokoto da jihar Zamfara da sauran garuruwa ku su da mu taimaka musu don mu nemi yadda Allah da wannan ya Allah yadda muka ga fara wannan yanayi Allah ka gwada mana bayan sa lafiya ya Allah ka azurta mu amfani da lokacin mu don ibada musamman irin a irin wannan dama da ka bamu ya Allah ka tsawaita rayuwar mu zuwa lokacin da zamu ga Ramadan mai zuwa domin mu yi azumi na farilla mu ci ganimar waɗannan lokuta masu tarin albarka da falala da fa'ida Allah ka wata arzikinmu Allah ka ɗauke darajojinmu Allah kare mu daga musibu da fitinu Allah ka zaune da kasan mu lafiya Allah ka yi shugabanni mu jagora Allah ka yi malamin mu jagora Allah ka shirya da matasanmu Allah ka daidaita al'amarin matayenmu da 'ya'yayenmu Allah ka amintar da mu a cikin gidajenmu ka amintar da mu a titunanmu ka amintar da mu a ƙasarmu baki ɗaya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim